kan bikin nan amma wallahi da har abada ba zan mance ba suna ta sa dariya to sarkin mita yanzu haka ina cikin garin lagos yau me za ku yi cikin ihun murna ta ce don allah ki taho yanzu indiya da za mu yi har mun so taruwa ta ce to ina zuwa ta minke ta nufi falon hajiya kakar saman sallaya ta same ta ta ce hajiya zan wuce gidan gidan anti mariya don rakiya sai waya take min sai gobe zan dawo mu sha hira hajiya ta yi murmushi saboda lazimin da take ba zai yiwu ta yi magana ba ke suna ta fice har a lokacin babu wanda ya dawo gidan uncle bello ne kadai ya dawo ta dube shi a shagobe ta ce uncle zan je gidan su zakiya don allah mota ya kora mata ido ya ce ga mu kan tebur ki dauka motar da muka dauko ki tana nan ki fita da ita ta zumburo baki ta ce haba uncle wannan karamar motar zaka bani e end of discussion fa gaskiya wata dai to yar ƙarya ni ban da kalar wadda kike so sai dai ki tari taɗi ki tafi a ciki ki tare zai ki tafi a ciki da sauri ta dafe kirji idanuwanta a waje ta ce haba uncle ai sai a raina ni dan allah ka samo min ko ta abokin ka ce ta faɗa kamar za ta yi kuka dariya ta bashi ya zaro waya ya kira abokin su ya ara masa tasa wayar yana kashe wayar ya dube ta to sai ki taso mu je in karban miki ga ta nan gidan da ke kusa da nan gidan suka shiga munna ta kama ta ganin irin manya-manyan motocin da ke harabar gidan saurayin da ke fitowa daga hanyar da za ta kai ka falon gidan tun daga nesa ya saito idanuwansa yana tantance halittar Allah yana isowa ya dubi Uncle Bello yana faɗa kai mutumina wannan halittar fa baki ya ja ɗan kiɗe malam ya ce ya ce karka ba da mu mana dariya suka yi haɗe da tafawa kisna ta dube su don allah an ankul mu je ya ba mu na tafi lokaci fana wucewa tunda ta fara magana zuciyar mustapha ke bugawa ya sama tasbihi ga ubangiji wannan halittar sannu ya ce da ita ba tare da ma ya san ya faɗa ba ta juya idanuwanta don allah motar za ka bani zan je gun fati kafin ta karasa har ya juya ba komai mu je ki zaɓa bismillah wata har matrix ta ɗauka da gani za ta yi tsadar gaske cikin hanzari ya ciro mata kiɗin motar hannu ta ɗaga masa ta ja motar ta fice da zuciyar mustapha karfe tara da rabi ta isa na har sun yi tafiyar su sai dai kwatanta mata akai gurin ta nufa wanda yake cike da kayayyakin 'yan mata da samari waɗanda suka amsa sunansu a boko amma ganin kisna ya janyo gigicewar kowa don haɗuwarta ta kai musamman irin rawar da take takawa a hall ɗin bayan kalar gift fatar wadda ke ta ɗaukar ido in ka ganta za ka zaci wata shahararriyar 'yan rawa ce ta irin liftin da take sha da hotuna da bidiyo da ake mata sai ka ɗauka ita ce amaryar misalin karfe sha aka tashi daga fatin kisna ta ja motarta ta ta nufi hanyar gidansu amarya tare da sauran motocin da suka ɗauko 'yan mata ba gudu take ba kan titi sannan a hankali take tafiya ta yadda sauran motocin da ke gabanta ke yi kamar daga sama wata dankarariyar mota ta daki bayan motar ta wanda ya yi sanadiyar fashewar glass ɗin bayan motar ta cike da takaici ta tsaya ta buɗe motar a zafafa ta fito ido biyu ta yi da wata mahaukaciyar mota motar ƙiran range rover wani ƙululu ya taso ya tokare ta kasancewar mai motar ya iya fito lalle ma wannan da alama bai san wace ce ita ba ashe akwai namijin da zai iya raina ta haka impossible ta faɗa da karfi don ta tsani raini a rayuwarta sannan a hankali aka buɗe murfin motar kafa ɗaya ta fara fitowa ta kalma ne baƙaƙe sanye da kafar a hankali ya fito subhanallahi tsaye yake zan sai dai baya da jiki ba siriri bane yana da faffaɗan kirji da wadatar kafaɗu doguwar fuskarsa mai ɗauke da dogon hancinsa zar tamkar biro bakinsa ƙarami girar idanunsa kuwa zara-zara take fari ne tas a gadaran ta cire spet ɗinta tana kallon kyakkyawan fuskar wadda security light ta haske cike da izgilanci da gadara sai yanzu ta lura da ta gan shi tun gun fatin yake mata kallo mai cike da tsana da sun haɗa ido ya dalla mata harara to wai ma waye shi dai me yake takama kuɗi ko kyau ko da kayan jikinta ya kalla ya isa a ce ya gane daga gidan akwai ta fito ba gidan talauci ba shi ma kuma cikin raini yake kallanta tana sanye da wata jar riga doguwa bata kai ƙasa ba roba ce mai kama jiki sosai kasancewar ta mai albarkatu na shanu kanta sanye da hula mai kyallin kalar rigar wato ja ta sanye da jan takalmi mai tsinin gaske fuskar ta manne da bakin ka fada ta na rataye da yar karamar jaka wadda ya sauko iya kugunta iska sai faman kada gashin kanta yake saman kafadanta yana neman rufe mata fuska wata irin tsanarta ce ta kuma sakko masa cike da takaici yake dubanta a hankali yake faɗan na sani dai duk wata bubudewa da cikan iskan da kike bai wuce saboda wannan gwangwamin motar ba ko ya zara hannu aljihu ya zaro bandin ɗin yan dubu dubu ya firge hannunta ya sa mata kuɗi ya ce to gashi sai a je a gyara duk da na san ba daga gidan tarbiyya kika fito ba amma yana da kyau a sami inna da baba su nemi malamin addini don ya koyar da ke tarbiyya don su tarawa don su tarawa suka baki don su rawa suka baki da kiɗa tuni wani gumi ya so matsatsafo matabbata tun lokacin da ta ɗaga masa hannu ba cikin tsawa take magana kai yaro tsaya matsayinka idan ka kika kwashi kashinka a hannu ai ban ban aiki fara shan miya ba bale ta zo man da yauƙin baki me ilimi sannan kuma me jahilci sannan me ake kira da imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqawa hahuna ko ka manta hadisin da ke cewa shi imani a zuci yake me hujjar ka na cewa ban da tarbiyya ko ka shiga zuciyata ka gano bani da ilimi me hujjar ka ta faɗar hakan iye ka faɗa min shin ka ga iyayena ka tabbatar ba su da tarbiyya ko kuwa idan ni ban da ita sai ya zamo su ma ba su da ita ka yi haƙuri ka fita hanya ta duk da ko a yanzu ba zan bar ka haka ba da sauri ta faɗa motar ta tayyo baya sannan ta dinga bugun gaban motarsa duk da ta fasa mata gilas gaban motar kuma ya lotse duk da wannan barnar da take masa bai yi yunkurin hana ta ba sai da ta gama sannan ta fito ta bude jakarta banda din yan dubu dubu ta ɗibo guda hudu ta ja hannunsa ta sa masa ta ja hannunsa ta sa masa ta ja wani murmushin takaici tana faɗar ga wannan na san za su ishe ka watakila har su yi rara sai ka su yi fom na shiga makarantar koyon karrama ɗan adam kafin ta rufe bakinta tuni wata motar kalar wadda ta lalata ta karaso inda yake ko kala bata bambanta ba abin ya so kada ta amma kasancewar mace mai aji ya sa ta ya kyale ya juyo ba zan mance da ke ba don ke ce mata ta farko da na tsana ke ma kada ki mance da ni ya juya ya shiga mota ita ma da gudu ta juya ta shiga tata mota ta fige ta da ƙarfi har watsa masa ta watsa masa ƙura tana ta hau hanyar zuciyarta na faman ta waye wannan mutum me hujjarsa na wulakanta ta wata tsanarsa ta idaran mata a zuciya da safe ta je ta yi ji ta yi gidan bikin duk ya ishe ta ji take ta kowa tun da safe ta yi shiri ta bar gidan cike da zulumin barnar motar da aka yi wa musti tun daga harabar gidan kirjinta ya tsinke kalar motar da suka yi hatsaniya da ita jiya ta gani ta doje ta nufi gidan hayaniya yan uwanta da ta ji ya sa ta nufar shashin don tana zaton su ne gidan ba sallama ta fada falon nasu da su ta ɗau ihun murna a guje ta nufi kansu ta rungume su tana murna ba abin da take sai da dariya saboda murnar ganin yan uwan nata kama kujera ta zauna a uncle salisu wanda ta fi sabawa da shi sosai ya janyo ta jikinsa ya ce i miss you my daughter me yasa baki faɗa mana zaki zo